Yau ɗaukar sojojin namu da mata za mu fara. To, da wa za mu fara? Hajiyar mu uwar shagalallu. Kai? Kai, kyale ta ba za ta iya ba. Kai? Eh. Kai? Fatiwa sha na san ki za ki iya. Amma gaskiya ba sosai ba. Amma dai girma ya faɗi. Me aka yi? Ani aka. To jama'a masu kallon mu, idan mun burge ku ku danna mana subscribe. domin kasantuwa tare da mu a koda yaushe ku danna kararrawa domin kara kara mana kwarin gwiwa ku yi mana hiyarin. amma domin ganin yabawanku a gare mu sai ku yi mana kwamen.